وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa mu da saduwa a wannan makaranta ta daru nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama da ke nan masallacin juma'a na sultan ibrahim da suki rahimahullah a nan cikin garin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma allah subhanahu wata'ala muke roƙo da ya fahimtar da mu daidai ya ba mu ikon aiki da daidai wallahu musta'an kafin mu shiga tafsiri za mu ci gaba da bayani a cikin wannan littafi na sujudu sahawi na fadilatu sheikh muhammad salil usaimin rahimahullah za mu tashi shafi na talatin da shidda gabar tambaya ta 34 iza ja ash-shakhs wal imam raki'un hal yukabbiru takbirat al-ihrami wa huwa qa'imun mu'tadilun summa yarka'u amma da. aka ce idan mutum ya zo sallah wal imam raki'un liman yayi ruku'i yana cikin ruku'i hal yukabbiru al ihrami wa huwa qa'imun shin mutum zai yi kabbara harama yana tsaye kankam sai ya yi kabbara harama lahiya lau tsaye sannan ya yi kabbara ruku'i iske liman shi yasa an kace mota dilun yana tsaye daidai sun mayar ka sannan ya yi ruku'i bayan kabbara harama amma za komi zai yi wannan tambaya tana da muhimmanci domin da yawa haka zakkuwa masallaci ka cire takalma liman sai ya kabbara zuwa cikin ruku'i ko da haka isowa cikin sahu liman na cikin ruku'i shin sai ka yi kabbara da tsaye daidai wa daida sannan ka yi kabbara ka ta ruku'i ko komi za ka yi jawab wa min amsilatu shak na daga cikin misalai na shakka iza ja ashakhasu wal imamu raki'un idan mutum ya zo sallah liman na cikin ruku'i fa innahu yukabbiru takbiratal ihram wa huwa Mota mu'tadilun to lallai kai mutum za ka yi kabbar harama kana tsaye kana wanda ya daidaita a tsaye da kabbar haramarka sun mayarka sannan sai ka yi ruku'i ka riske cikin ruku'i wahina idin la ya halu min salasi halatin a irin wannan yanayi mutum bai kubuta daga ɗayan halaye guda uku abinda ake magana duk wadda ta zo sallah sai ta iske liman ya yi kabbara cikin ruku'i ta riske shi cikin ruku'i to za ta yi kabbara harama ɗinta a tsaye a cikin sahu bayan ta yi kabbara ɗin sannan sai ta yi kabbara ruku'i to irin wannan yanayi yana cikin halayen da shakka ka tahowa kuma mutum bai kubuta daga wannan ɗayan halaye guda uku hali na farko an yi ta kana annahu adrakal imamu fi ruku'ihi mutum ya samu yaƙini tabbas kahin liman ya ɗago daga ruku'i ka riske shi kun gane to kun ga wannan babu rikici domin a samu liman a ruku'i shine mutum ya rika guwayunsa ya zo da kabbara ya ce Allahu akbar ta ruku'i ya rika guwayunsa ya ce subhana rabbi azim yana gama haɗin wannan silima ya ce sami Allahu liman hamida to wannan baki da shakka baki da kokonto baki da tantama ke samu wannan raka'a an gane ke zo liman na cikin ruku'i kin riske shi cikin ruku'i to ke tsaya cikin sahu ke ce Allahu akbar kabbar harama ɗinki sannan kika ce Allahu akbar zuwa ruku'i kabbar ki ta ruku'i Hannuwan ki sun riƙa yunki daidai wa daida ke ce subhana rabbiyal azim sai lime ce sami Allahu liman hamida to ba ki da wani rikici sallah ke samu wannan raka an gane wannan amma lokacin da kika samu kanki ke yi irin wannan amma sai shakka ta taho miki anya koko da hannuwa na suka rika goyu liman bai riga ya dago daga ruku'insa ba ina hau gani ya dago ya dago kahin in ce subhana rabbil azim shina ma tsaye kai a'a bai tsaye ina can a'a kai yana tsaye ke ga shakka ta shigo an gane wannan ko amma tabbas tabbas ke samu yin tasbihi guda subhana rabbiyal azim liman bai dago ba daga ruku'i to ke samu wannan raka'a an lura da wannan ko shine aka ce al'ula na farko an ya tayakkana mutum ya samu tabbas annahu adrakal imama fi ruku'ihi cewa mutum ya sa ya riski liman a cikin ruku'i abla an yarfa minhu tun gabanin bai dago daga ruku'i ba to shi na ni muku bayani menene samun lima a ruku'i shine liman bai dago daga ruku'i ba ke subhana rabbiyal azim guda dan shi guda shi awajibi subhana rabbiyal azim din nan ba guda awajibi guda addole domin tasbihi na subhana rabbiyal azim kamar yadda zamu gani can gaba yana cikin wajibban sallah jama'a da rabbiyal azim ba yana cikin wajibban sallah ba kamar yadda wasu malamai sun ka faɗa a ƙasar hausa ba a littahon su cewa mustahabi ne da waya yawan littahon da muke karantawa na fiƙo sai a ce cikin mustahaban sallah sai a ce tasbihi na ruku'i subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la sai a ce sunna mustahabiya wanda ko ba haka bane wajibi ne yana cikin wajibban sallah wajibatus salah yana cikin wajibban sallah jama'a don haka in kiyi yi guda ke kayar da wajibi to ke riski liman kabla an yarfa min hutun tun bai dago daga ruku'insa ba fa yakunu mudrikan li raka'at shikenan sai a ce ke samu wannan raka'a wa tasqutu anhu qira'atul fatiha ke ga kuma karatun sal fatiha ta haɗe gare ki don ko da kin ka zo yana ina yana cikin ruku'i ya gama karatun fatiha ta yi kila hadda wasu ayoyi ko wata sura in inda aka dora aya ne ko sura ko ba haka ba to amma dai ke yanzu karatun fatiha ya haɗi gare ki tunda ke samu cikakken ruku'i tare da liman duk wadda ta samu cikakken ruku'i tare da liman ta samu raka'a ana ko samun cikakken ruku'i tare da liman ne a yayin da aka riski liman cikin ruku'i bayan an yi kabbar harama ana tsaye jama'a bayan an yi mi kabbar harama ana tsaye sannan aka riske shi cikin ruku'i aka ce subhanar rabbiyal azim to kina an samu wannan raka'a as tu, hali na biyu an ya tayakkana mutum ya samu tabbas annal imama rafa'a min ruku lalle liman ya riga ya dago daga ruku'i qabla an yudrikahu fihi tun gabanin ki riske shi a ciki fatafutuhu arraka'atu to shikenan yanzu sai raka'a ta kucce mai ya raka'a ta kucce miki ke samu yaqini ko da kika tahi ruku'i ki rika guwayyunki hannuwan kina zuwa ga guwayyu su rika shi ko limai yana cewa sami Allahu liman hamida yake ce aya ban samu garka'a ba shikenan baki same ta ba an gane wannan da ranar liman an ka takin heda da liman to ba a samu raka'a ba a ruku'i jama'a kun san takin heda aiko ko wasu ku sun aike keke cikin ku heda guda tana ƙasa guda tana sama ke kina yin ƙasa zuwa ruku'i liman na tasowa sama shi takin heda ai liman yayo sama ke ko ke ƙasa to baki samu wannan raka'ar ba kun gane wannan ko wannan shine hali na biyu hali as-salisatu na uku an ya shukka hal da rakal imama fi ruku'ihi mutum yi shakka wai ko na riski liman a cikin ruku'insa ko ban riske shi ba musamman a ce kina sallah bayan liman limamin da ba da ya ka amfani ba kuma kina ɗan gehe da shi da yar tazara kila saboda yawan mutane ko saboda ke kina mace inda mata ka tsayawa daban inda ma za ka tsayawa daban sai kika yi shakka wai ko ke samu liman cikin ruku'i ko ko dai baki same shi ba to irin wannan fa yakunu mudrikan lirraka'ati sai a bashi hukuncin ya riski raka'a din aw annal imama rafa'a min ruku'i ko kuma a bashi hukuncin liman ya riga ya dago daga ruku'i qabla an yudrikahu tun gabanin bai riske shi cikin ruku'i ba fa fatatu raka'atu to a nan raka'a ta kubuce masa abin nuhi tun da ke shakka ke riske shi a ruku'i ko baki riske shi ba shakka ke riske shi zai tabbatar da ke samu raka'a amin shakka ta rinjaya ke riske shi cikin ruku'i hukuncin zai bada ke samu raka'a shakka ta rinjaya baki riske shi cikin ruku'i ba hukunci zai bada baki samu wannan raka'a ba an gane wannan ko to fa in tara jaha inda hu ahadul amrayni idan ɗayan al'amura biyu dinnan sun karin jaya a wurinsa waɗanne al'amura na riske shi ban riske shi ba su ne abubuwan guda biyu na riske shi a ruku'i a kai ban riske shi a ruku'i ba to duk wanda ya rinjaya cikin al'amuran nan guda biyu mila bi ma jaha? sai ki aiki da abin da ya rinjaya shakka ki ta rinjaya ke riske shi to shi kenan sai ki ɗau hukuncin ke samu wannan raka jama'a shakka ki tarin jaya ba ki same shi cikin ruku'i ba shi kenan sai ki ɗauki hukuncin ba ki da wannan raka'a fa atamma alaihi salatahu sai mutum ya cika sallata da irin wannan yanayi an gane wannan wasallama sannan kuma sai ya sallame sallarsa tunda ya ƙare sallah lahiyalo sai ya yi sun ma sajada lissawi sannan sai ya yi sujada ba'adiyya sujaddai guda biyu wa sallama sai ya sallame ba sai ya maimaita karatun tahiya ba illa izalam ya fito shai'un minas salati sai idan babu abin da ya kubuce masa a cikin sallah fa hula la sujuda alaihi na izin to shi a wannan yanayi babu wata sujada a tare da shi an gane wannan duk wanda ya samu sallah cikakka tare da liman to babu magana wata sujada tare da shi wa in lam inda hu ahadul amrayni to idan ɗayan al'amuran nan guda biyu ba wanda ya rinjaya gare shi cewa ya samu liman a ruku'i a'a bai samu lima a ruku'i ba ba wanda ya rinjaya duka sun yi daidai <clears throat> kwabo da kwabo amila bil yaqin to nan kan sai hidawa ya aiki da amil ay yaqini menene yaqini anan menene yaqini anan gahi nan malam ya hudi wa huwa anna raka'ata fatatu abinda ay yaqini baki dai samu raka'an nan ba Raka ta kubuce miki shikenan ku lura ana magana dangane da riskuwar liman a cikin ruku'i sai an yi kabbara ta harama daga tsaye sannan a yi kabbarar ruku'i ana tare da ni idan aka yi kabbarar ruku'i sai aka yi shakka ba a riski liman cikin ruku'i ba ana zuwa cikin ruku'i liman shi ko yana tasowa to tabbas tabbas babu wannan raka'a ko kuma an ka samu ƙini an riski liman cikin ruku'i kahin ya ɗago ke ce subhanu rabbil azim to shi kina an samu wannan raka ko kuma ke yi shakka na samu liman cikin ruku'i a'a na same shi a'a ban same shi ba sai ki aiki da abin da ya rinjaya idan shakka ki tarin jaya ke same shi cikin ruku'i sai ki gina sallah ki ke samu wannan raka'a idan shakka ki tarin jaya baki same shi cikin ruku'i ba sai ki gina sallah ki kan baki da wannan raka'a an gane wannan to yau kuma shakkaki bata rinjaya ba ke samu ko baki samu ba shakka ta yi daidai <clears throat> inda za a kasa shakka ki kashi hamsin kashi hamsin ina ganin na same shi cikin cikin ruku'i kashi hamsin ina ganin ban same shi ba ya riga ya ɗago a irin wannan hali da aka yi kunnan doki ga shakka ta an samu liman cikin ruku'i ko ba a same shi cikin ruku'i ba an yi kunnan doki shakka an samu shakka ba a samu ba an yi kunnan doki to a irin wannan zaki aiki da ne. mala ya ce abin da ai ba baki samu wannan raka'a ba da zaran shakka ta taho kwabo da kwabo an samu a'a ba a samu ba duk daidai wa daida to za a yi aiki da cewa wannan raka'a ba a same ta ba sai ki gina sallake akan baki samu wannan raka'a ba an lura da wannan bayanin ko wannan shine fa yatimmu alaihi salatu sai ki cika sallake da haka wa yasjudu lisawi sai ki yi sujada ta ba'diya bayan ke kare sallaki ke kawo wannan raka'a da baki samu da liman ba ko ba haka ba amma wannan sujada da zaki qabla an yi sallima tun baki sallame sallah bane zaki yin qabliya kun gane ku thumma yusallimu sannan sai ki sallame sallaki ba tare da ke maimaita karatun tahiya ba abin nuhi in dai haba an hukunta baki samu wannan raka'a ba to sai ki tashi ilimin ya sake ki sai ki kawo wannan raka'ar ki yi karatun ta ki in ki kare sai ki yi sujada guda biyu kabliya ka hanki sallame sallah in ki yi sujada guda biyu ba ki maimaita tahiya kuma sai dai ki sallami dama ko a fiqhun malikiya sun ce ba a yi makabliya karatun tahiya duk da akwai wasu malamai da sun ce ita ma ana mata tahiya amma duk bai inganta ba wannan tahiyar dai ta karshen ta isa amma ko a fiƙin malikiya rinjaye sun ce ƙabliya ba a yi mata karatun tahiya ba adiya ce suke cewa ana yi mata tahiya wai mi a hujja su ai sai da ki sallame sallah to tunda sai da ki sallame sallah yanzu ki yi sujada guda biyu to ki mata tahiya alhali kuma annabi bai yi mata tahiya ba sallallahu alaihi wasallama don haka ba a yi ina ganin kila mu kwana nan eh na barkan su ko ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan sura ta suratul baqara sura ta biyu za mu tashi aya ta 143 a jiya mun kwana a cikin wannan aya ba mu kai ƙarshen bayani ba sai ya ƙulu sufaha uminan nas أعوذ بالله من سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وبنجي الله سبحانه وتعالى أنا yana دنجاني دا jiwa alƙibla daga masallacin ƙudus zuwa masallacin makka inda masallacin harami yake inda ka'aba take ubangiji allah subhanahu wata'ala ya tsara wannan jiwa alƙibla domin ya jarraba mutane domin jarrabawa allah ubangiji yake yin wasu abubuwa to shine allah maɗaukin sarki yake gaya ma annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbansa cewa makiya musulunci za a jiyo alƙibla a mayar da kukuna kallon ka'aba amma wawaye daga cikin mutane za su yi tsubararren magana su je su yi unhwani da wannan magana don su ɓadda mutane don su sa wasu su yi ridda su ban musulunci sai Allah ce sai ya ƙulu faha uminan nas da sannu wawaye daga cikin mutane za su ce ma wallahu an qiblatihim wallati kanu alaiha menene yasa suka juya daga alƙiblar su da suke akanta kul kace lillahi almashriq wal maghrib Allah shi yake da gabas da yamma gabas da yamma na Allah ne fa ya hadi man ya sha'u ila siratun mustaqim yana shiryar da wanda ya zo zuwa ga hanya madaidaiciya duk wanda ya zamo akan shirya ta taufiki to wannan ba ƙoƙarinsa ba ne Allah ne ya shirya da shi domin akwai shirya kashi biyu akwai shirya ta al-irshad wal bayan shirya wadda take take wa mutane bayanin dalili da hujja mutum na iya ganewa da dalili da hujja amma kuma ya ƙibin shirya ɗin amma akwai shirya ta taufiƙi hidayatu taufiq hidaya ta gamdakatar da dacewa da daidai da abin da Allah yake so wannan kan sai wanda Allah ya so shi Allah yake kimsa ma wannan shari'a ya Allah ka ƙara kimsa mana shari'a ta taufiki a idan muka diba mun kwana da inda ya kamata mu fara bayani dangane da fa'idodin da muka samu a wannan aya bayan bayanin da ya gabata game da wannan aya malam ya muna bayani akan fa'idodi kamar haka wannan aya tana gwada mana ilimin Allah maɗaukaki bima ya kunu na abin da zai kasance nan gaba Allah ya san gaibi tun da ce sai ya ƙulu sufaha'u uminan nasi ma wallahum am qiblatihim allati kanu alaiha kaga Allah ya faɗi abin da wawaye za su ɗora faɗa game da jiwe alƙibla daga masallacin baitul maqdis zuwa masallacin harami na makka za su haɗi maganganu na mugunta na sharri na ƙoƙarin mayar da mutane cikin turken sun mai caɓo na kahirci kuma saboda zaman su wawaye sun ji an yi wannan wahayin ana jiwar da alƙibla abinda sun kai ta yi kenan hakanan daga cikin fa'idar da mun ka samu an tabbatar da tahqiq wuƙo khabrullah duk labarin da Allah ya basuwa tabbas Allah ya ce zai faru an tabbatar da sai ya faru Allah idan ya ce abu kaza zai faru to ku jira horo abin amma wallahi la mahala sai ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi wani abu zai faru nan gaba a duniya wallahi sai ya faru wallahi sai ya faru an tabbatar da haka tun gashi an Allah ya yi wahayin wawaye ga irin abin da za su yi kuma sun kai haka nan daga cikin fa'idar da mun ka samu duk wanda ya kaura kai daga hukuncin Allah fa huwa safih safihun ne wallahi wanda duk ya bijire ya kaura kai daga hukuncin Allah ya zama wawa ya zama wawa wannan shine abin da ake son mu gane mu yi kokari mu rike bin hukuncin Allah ubangiji subhanahu wata'ala da na manzonsa don kada mutum ya zamo cikin wawa wawaye haka na daga cikin fa'ida da mun ka samu wannan aya tana gwada mana tasliyatu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallashi ne ake wa annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbansa ta yadda Allah ya bada labari yadda abu zai faru tun bai faru ba yana faruwa sai ce Allahu akbar sadaq Allah Allah yayi gaskiya dama gashi an saukar da aya an haɗi za su yi gashi nan ko suna yi daga cikin fa'ida da muka samu ilamul mar bima yatawaqqa an yakuna liyasta'idda lahu wato sanar da mutum abinda zai faru domin mutum ya zamo cikin shiri da tattali tun bai faru ba yanzu misali ko waccan ku ana ina ta ga hadari an ka fara da ta fara jin iska tana gani kamar ana ba ta sanarwar akwai alamar ruwa ta da iska don haka duk wasu abubuwa masu muhimmanci a gida kila ta yi wanki ta shanya da shauran kayan yara ka iska ya kwashe shi ta yi da su sai a kwakwashe da wasu kayayyaki masu muhimmanci su lalace sai a kakkamta na kaiwa kicin akai kicin na kaiwa falo akai falo duk a kwakwashe kayayyaki to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala idan ya ba da sanarwa ga al'amari zai faru ga masu addini to wannan abin da an ma'anarsa su zama cikin tattali da shiri tun abin bai zo ba don da ya zo sun shanye shi bai da matsala a gare su kamar yadda muke da hadisin ma'azun ni jabal radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika shi ƙasar yamin, ya ce ya mu'az innaka ta'ati qauman ya ce ya kai mu'az lalle kai za ka zo ma mutane waɗanda suke a ahalal kitabi ne fada'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah in ka je ka fara kiran su su yi shaidar ba abin kadaitawa da bauta annabi yana gaya ma mu'azu da zai je wa'azi ƙasar yemen yemen kuma ƙasar larabawa ce amma yahudawa suna da yawa ciki yahudawa kuma suna da littafi saukakke daga allah ita ce injila amin attaura to sun da suna da wani littafi daga allah hanyar da za ka samu ka ribace su ka taro su su dawo daidai shine ka kiraye su su ta Allah da bauta don sun san Allah walla amma suka kuma suna shirka da Allah ka kiraye su su dawo su bi su bi hanyar Allah kaga ashe a faɗa ma abin da zai faru kahin faruwarsa ba karamin abu na gare ka ba na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ma'azu fa inu ma ata'uka lidhalika in sun yi maka da'a akan haka fa alimhu an anna Allah haftara da alaihim khamsa salawat ka sanar da su ka koyar da su Allah ya farlanta mu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laila a cikin dare da yini hakanan fa inhum ata'uka lidhalika in sun yi maka da'a akan wannan sun yadda fa alimhum anna Allah haftara da alaihim sadaqa fi amwalihim ka gaya musu Allah ya farlanta musu sadaka ta zakka daga dukiyarsu to khazu min agani ya ihim wa turaddu ah, fi fuqara'ihim a karbo daga mawaratan ciki a baiwa talakawan cikinsu fa in huwa da'uka lidhalika in sun kai maka da'a ga wannan fa iyaka to ga mahallu shahid wa iyaka wa kara'im amwalihim ka shedinka daga kara'im amwalihim uwar garge ta dukiyarsu ka zo an sazzaka ta shanu to ba ka sa sandarka ka nuna ka ce a kawo waccan sanuwar alhali ita uwar garge kago bahilla ce yana da shanu ne guda 27 wadda uwar garge ko daji za ana ita ka fara shiga gaba ita ajiya gaba ko ina za a ita ko mashaya an kai wurin shan ruwa ita ajiya gaba kai mai yan san zakka sai ka sa sanda ka nuna ka ce ware waccan cikin zakka a yanzu kafar ce na makarka ya ce hey aya wagga ita ta wata hiya <laughs> to kaga musulunci ma ya hana ka ka an shi uwar garge ko cikin tumaki ai akwai uwar garge ko cikin awaki ai akwai uwar garge to ba a ansa irin wannan wurin zaka ana bar ma masu dukiya kayansu su sai an so da ba uwar garge ba ko ba haka ba yawa wannan shine abin da musulunci yake nufi to kaga wata kida a watal mazlum annabi ya yi ma ma'azu wa'azi da ya ji tsoro kada ya zalunci kowa ko wajen karɓar zakka kada ya zalunci kowa ya ba su haƙƙinsu domin duk wanda ka zalunce shi to addu'a ta ba ta da shamaki a wurin Allah ka ji tsoron addu'ar wanda wanda an ka zalunta fa ha laysa laha laysa bainaha wa lahi hijab addu'ar wanda an ka zalunta babu shamaki tsakaninta da wato Allah ubangiji subhanahu wataala duk wanda an ka zalunce shi ya ce Allah ka isan min Allah ko yace sai na isan mai walau ba da hinin ko da bayan wani lokaci ne to kun ga wannan mun same shi a cikin karatu daga cikin fa'ida da mun ka samu za mu gani cewa malam ya yi ta yin kokari game da wannan aya ya tatso mana wasu abubuwa muhimmai kamar yanzu misali an tabbatar da mashi'ar Allah isbatu Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana da nuhi mashi'a nuhin Allah Allah yana da nuhi abinda Allah ya nuhi shi a kasancewa ko gare ki Allah na da nuhi dan adam na da nuhi Allah na da nuhi dan adam yana da nuhi idan ke yi nuhin abu abin nan ya kasance to nuhin Allah ne ya gabaci nuhin ki? da Allah bai yi nuhi ba ba yadda za a yi nuhin ki ya kasance shi yasa ake cewa a ka'idar tauhidi mashi'atullahi sabiqatun li mashi'atil abd nuhin Allah ya gabaci nuhin mutum kina nuhin ki taho wurin tafsiri to Allah bai nuhin ki taho ba to shi kenan baki ku tahowa baki isa ba ai kina nuhin ki sadaka in ki taho wurin tafsiri to Allah bai nuhin ki sadaka din ba to baki koyin ta sai dai ke tashi kuma kace oh ji wadan ta da nuhin in sadaka kuma ban yi ba to Allah bai nuha ba shi yasa nuhin Allah shi ka tabbata ba na wani ba an gane masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya so shi ka kasancewa abinda Allah bai so ba bai kasancewa haka Qur'ani ya faɗa mana na'am hakanan daga ciki a inda mun ka samu isbat na wannan mashi'a a faɗar Allah ya hadi man ya sha'u Allah shi yake shiryar da wanda ya so ga daidai wannan shirya ta taufiki ake magana akai hakanan daga cikin fa'ida da mun ka samu annal hidayata biyadillah shirya ga hannun Allah take duk wanda Allah ya so shi da shiriya ga bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ne yake kimsa masa wannan a zuciyarsa ba wayonka ba ba iliminka ba ba ganewarka ba a zabi ne na Allah sai ka ga mutum da karatu mai yawa mai yawa mai yawa amma Allah bai sa mai shiriyar bin manzon Allah ba sai shi ta dabirta kuma wanda ma bai saba da zuwa makaranta sosai sosai ba da ya kalle sai kalkashi da dariya ya ce wallahi dai ka san nan dai ilimi yayi kure wallahi ga kan ilimi inda ilimi amma an kauce layi to Allah ne abba shirye shi ba da Allah ya shirye shi da ya bi shiryar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka shirya ga hannun Allah take haka nan daga ciki Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya shirya da wannan al'umma zuwa ga wannan alƙibla Allah shi ya shirya da wannan al'umma su bar kallon baitul maqdis su koma kallon masallaci mai alhorma na makka haka nan daga cikin fa'idar da muka samu as-sana'u ala hadhihi al-umma a wannan aya an yabo ga wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi sallama ne an na hallati ala siratin mustaqim domin al'ummar annabi ita ce akan hanya ta daidai hanya madaidaiciya kun gane ko don Allah ya ce ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah yana shirye da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya to kun ga waɗannan al'umma sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya shiryar da su haula illazina tawallaw an baitul maqdis ila al-ka'aba waɗanga sahabban sune ne waɗanda suka jiwa daga alƙibla ta baitul maqdis ƙudus suka koma zuwa ga inda ka'aba take Allah ya juyar da su kuma suka karɓi wannan juyawar da imani da Allah subhanahu wataala an an samu wannan fa'ida haka nan cikin fa'idar da manka samu duk wanda yake kau da kai daga shari'a kama an kama annahu safiha kamar yadda yake ya zama wawa fa huwa aidan dallun haka nan ma batacce ne duk wanda yake kau da kai ga shari'ar Allah alƙur'ani ya hito ƙarar ya haɗu cewa wawa wawa ne duk wanda ke kau da kai ga shari'a to haka nan kuma batacce ne kun gane ko la'anna shar'a huwa siratul mustaqim domin shari'ar Allah ita ce hanya madaidaiciya wa huwa hidaya kuma ita ce shari'a din wa ma siwahu dalal duk abinda ba shiriyar Allah ba bata ne duk abinda ba shiriyar manzon Allah ba bata ne kuma karkacewa ce daga daidai daga cikin fa'idar mun ka samu fadilatu hazihil umma haisu hadaha Allah ila istiqbal ببيت الذي هو أول بيت وضع للناس wato falala da aga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda Allah ya shirya da su su koma suna fuskantar ɗakin nan da Allah ya kira shi cewa shine farkon ɗaki ga mutane inna awwala baitin wudi alinnas lillazi إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم إن أول بيت lalle farkon ɗaki a cikin duniya wudi alinnas wanda an ka aje ma mutane don su fuskance shi su yi bauta lallazi bi bakkata wannan na da yake makka a ita makka ana ce mata bakka fihi ayatun bayyana a wurin ɗakin allah ɗin nan akwai ayoyi bayyananu Eh, kuma mai albarka ne mubarakun mai albarka ne wahudan kuma shirya ne lil'alami ga talikai fihi ayatun bayyinat a ciki akwai ayoyi bayyanannu a wurin ɗakin Allah muqama Ibrahim akwai tsayuwar Ibrahim inda dutsen da ya tsaya ya hidda alama ƙafafuwansa alaihi salam ko muƙama Ibrahim wuri ne da an ce kuma a riƙe shi wurin sallan nafila in an yi ɗawafin ɗakin Allah wattakhizu min muqama ibrahim musalla ko kuma ku riƙi matsayar annabi ibrahim wurin sallah duk wanda ta je ɗakin allah ta yi zagayen ɗakin allah ta yi ɗawafi zagaye bakwai to akwai buƙatar kahinta ta cikin wannan farfajiyar hili ta je inda muƙama ibrahim take ko muƙama ko muƙama duk dai ana karantawa sai ta tsaya nan ta yi sallar nafila raka'a biyu aka ce idan akwai cinkoso ko akwai matsala duk hilin da kika samu cikin farfajiyar ka'aba ki yi nafila raka abu yayi sai ki wuce in an jima ki zo ki yi dawafi zagaye bakwai ki je ki yi nafila gobe ma in ki zo ki zo ki yi nafila duk sadda an kai dawafin Allah akwai abin da ake kira raka'atai tawaf wannan raka'o'i guda biyu da ake yi wajen muqama Ibrahim wannan aya ce daga cikin ayoyin da ke wurin ɗakin Ka'aba akwai rijiyar zanzam wadda take wurin ɗakin Allah wanda duk wadda ta je makka cikinku, ta ga irin yadda garin makka yake cikin kwari mai zurfi yadda in za ki shiga gangarawa cikin inda ɗakin Allah yake za ki kamar shi na gangarawa cikin rami la hawla wala quwwata illa billah za ki kina ta gangarawa in za ki hito sai ke ga kina hawo tudu tare da cewa hukumar saudiya allah ya saka musu da alkhairi sun yi iyayensu wurin sauƙaƙe ma alhazai da masu ɗawafi wato sauƙin gangarawa a shiga wurin da sauƙin hituwa in za a hituwa akwai ayoyi a ciki ga wurin safa da marwa nan inda ake yin sa'ayi akwai ayoyi a ciki nan ɗakin ka'aba ɗin nan inda yake akwai ayoyi a ciki wuri ne wanda ake kuma karɓa addu'a to saboda haka ba ƙaramar falala ce ga wannan al'umma ba sai ubangiji ya ci gaba da bayani ya ce wa kazalika ja'al wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ۖ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم sai ubangiji subhanahu wataala ya ci gaba da bayani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kuma ka umma tsaka-tsaki al'umma manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya samu al'umma ce tsaka-tsaki litakunu shuhada ala nas don ku zama masu shaida ga mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida kuma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai shaida akan ku wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alqiblar da kake akan ta ta Ka'aba ba ba mu sanya ta ba illa lina'lama man yattabi'ur rasula sai don mu bayyanar da wanda zai bin manzon mimman yankalibu ala baihi daga wanda zai juya da baya wa in kana lakabiratun ko da yake gaskiya lamarin babba ne ana kallon masallacin kudus a ce ku dawo ku komo kuna kallon ka'aba lamarin babba ne illa alalladhina hadallah sai dai ga waɗanda Allah ya kimsa shirya a tare da su wa ma kana Allah yulli imanukum Allah kun bai kasance yana tozartar da imanin ku ba inna Allah bin nasi ra'ufur rahim kuma lalle Allah game da mutane ar-ra'ufu ne wato mai tausayi ne gare su ar-rahim kuma Allah mai jinƙayi ne abubuwa sun faru dangane da juya alƙibla kamar yadda malamai sun yi tattaunawa game da wannan lamari daga cikin abin da za mu iya fahimta za mu gani wato lafazin da an ka ce illa alal ladina hadallah lamarin juya alƙibla ba kowa yake iya jure imaninsa ba ya dawo sai wanda Allah ya shiryar da shi shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce sai dai wanda Allah ya shirya shi wannan shirya ana nuhin ta shirya ce ta taufiƙi shirya ce ta taufiƙi kuma ita take da muhimmanci jama'a muna da shirya nau'i biyu shirya ta irshadi wato shirya ta shiryarwa hidayatul eh, abin nan al'ilmuwar irshad hidaya ta ka samu ilimi kuma ka gane bayani to wannan ba ita ta muhimmanci ba hidaya ta taufiki kai ga dakatar ka bi annabi sallallahu alaihi sallama to waga ita ke da muhimmanci ba kowa yake samun wannan ba sai rabo to ta haka Allah waɗanda ya so da wannan rabo sai sun ka riƙa wannan imani na bin karantawar Allah da jiya alƙibla ɗin da aka yi wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah kun bai kasance yana tozartar da imanin ku ba an ce imani ana ana nuhin sallar ku don wasu sai suka ɗora surutu to muna makka tsawon shekaru goma in ana salla ko tsawon shekara bakwai in ana sallah masallacin baitul maqdis muka kallo yanzu kuma mun taho madina mun yi wajen watanni goma sha shidda muna kallon abin nan masallacin kudus sannan aka juya alƙibla aka ce mu koma muna kallon masallacin harami inda ka'aba take to kenan duk sallolin da mun kai muna kallon kudus sun zanna banza kuma waɗanda suka mutu suna sallah suna kallon kudus kahin a juya wannan alƙibla duk aikinsu ya zama aikin banza sallar su ta zama ta banza haka sufa ha'u suka ɗora faɗi waɗannan da Allah ya magana sai ya sufa ha'u minan nas haka suka ɗora faɗi suna ta surutu na banza to shine sai anan Allah ya ce bai kasance yana tozartar da imanin ku ba kun gane ko wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum Allah bai kasance yana tozartar da sallar ku ba bi ma'ana sallar nan da kuka yi kuna sallon masallacin Qudus Allah ya karba yanzu ma da yace ku juya kuka juya kuma shine mai karbawa din haka nan idan muka duba duk sadda aka ce ma kana Allahu a cikin alqur'ani fa hiya al mubtani' ghayatul imtina duk sadda qur'ani ya zo ce ma kana Allah Allah bai kasance ba abinda a sa al'amarin nan an hana shi matukar hani al'amari ne wanda yake Allah ya hannu matukar hannuwa ko kuma alƙur'ani a ce ko a zo da kalmar layan bagi ko a zo da magana mayan bagi ko a ce layan bagi to duka wannan fassarar sa hani ne matukar hani ma kana Allah li du'a imanakum ai ba abin da kai yiwa bane abadan Allah ba zai to da tasallaku da kun kai kuna kallon masallacin Kudus ba wannan shine ake nufi haka nan idan muka diba a wani wuri Allah ya ce wa ma yan bagi lirrahmani an yattakhiza walada har abada abadin abadin Allah ba abin da ka yiwa gare shi bane shi Allah mai rahama ya riƙi ɗa kun gane tun daga shi an ce wa ma yan bagi nan kuma an ce ah, wa ma kana Allahu akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ya ce inna Allah la yanam wa la bagi lahu an yanam kaga a wannan hadisi Allah baya bacci kuma bai kamata bai kamata ga Allah a ce yayi bacci ba duk irin waɗanga kalmomi suna tabbatar da cewa har abada ne haka na idan muka diba za mu gani cewa lafazin yudi'u tozartawa bi ma'ana bari Allah ya watsar da abu banza yudi'u Allah ya tozartar da sallar ku banza babu wani sakamako to wannan ba Allah ba zai yi haka ba ya kasance Allah ya tozar da abin biduni mujaza ba tare da ya yi sakamako alaihi kan wannan sallar da kuka yi ba to Allah bai tozartar da imaninku imaninku amnan sallar ku ake nuhi haka malaman tafsiri sun ka ambata kuma haza amul na matu qabla tahwilil qibla hukuncin ya haɗe sahabban da suka rasu tun gabanin ajiyar alƙibla wa man baƙo hatta huwilat da kuma sauran sahabban da suka wanzu har da an ka juya alƙibla wasu malaman tafsiri sun ce dalilin saukar da wannan aya annal yahuda saru ya quluna lil muslimina yahudawa sun tafi suna hudin maganganu ga musulmi alladhina sallu minkum qabla tahwil al-qibla waɗanda sun ka ɗora yin sallah ka a canza alƙibla suna kallon kudus suna cada a at salatum a ka sallar su ta zama banza walaysa lahum fiha thawab ba wata lada da za a basu sai Allah ya saukar da wa ma kana Allahu li du'a imanakum ai Allah bai tozartar da sallar haka nan daga cikin waɗannan ayoyin ko mu ce wannan ayar muna da fa'ida da muka samu falalar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam haisu hadahu Allahu ila sigbali baitihi allazi huwa wani baitin wudi alinnas lalle mun ga wannan falala da Allah ya ba al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya shirya da su ga fuskantar alƙibla zuwa ga farkon ɗaki wanda an ka azama mutane don su yi bauta a duniya shi yasa akwai malaman da suke yin magana suna cewa ai abin da ake nufi ɗaki na farko a duniya to nan ne asalin duniya ma duniya daga wurin ɗakin ka'aba ta fara ta mamaye duk inda ta mamaye almuhimmi istiqbalul qibla abinda da yake da muhimmanci musulmi su fuskanci alƙibla ko da masu hasada sun taso da hasadar su ku dai ku duba alƙiblar da Allah ya dora ku akai saboda ɗakin Ka'aba shine horkon wato wato Ka'aba ita ce horkon ɗaki ga mutane a duniyan nan kuma shine a azamu baitin fil ard shine mafi girman ɗaki a doron duniya wala yujadu bait ba za ka taɓa samun wani ɗaki ba ƙasaduhu asadu wanda anka aka nuhinsa da ibada har ya zama rukuni ne daga cikin rukunan musulunci wato rukuni daga cikin rukunan aikin hajji in ba ɗakin ka'aba ba in ba ka'aba ba duk duniya babu inda aka ɗawafi in dai ba wurin 'yan shi'a ba wanda yake kuma ba addini ba ne wannan hakanan daga cikin fa'ida da muka samu falalar wannan al'umma ala jami'il umam akan dukkan saromin al'ummomi Allah ya ce وكذلك جعلناكم أمة وسطا كلمة وسط أنا نهي الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يا زابيتا ita ce mafificiya wadda an ka zaɓe ta akan tsaka-tsaki game da bayar da shaida da za ta yi ga al'ummomi a ranar gobe alƙiyama a alƙiyama dukkan manzannin da Allah ya aiko idan alƙiyama Allah ta tsaya Allah zai tambayi manzo mutanensa za su yi musu a ce kai manzo a shaidar ka sai ce al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi sallama mu za mu ba da shaida saboda ƙur'ani ya yi kaito muna yadda mutanen wannan manzo sun ka bijire suka kibin manzon don haka sai mu ba da shaida akan irin wannan haka nan daga cikin fa'idar da mun ka samu anna tashadu ala mai yawmal qiyama lalle al'umma annabi za su bada shaida ga al'ummomin da suka shuɗe a gabanin mutum da qur'ani ya hikaito muna Allah ya ce litakunu shuhada ala nas don ku zama masu shaida akan mutane to wannan ita ce shaida da ake magana akan ta haka daga cikin fa'idar da za mu cewa an samu a cikin wannan aya shine za mu gani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai yi shaida a ranar gobe alkiyama zai zama shahidan alaina bil adala lalle Allah Allah zai ba annabi dama subhanahu ta'ala zai ba annabi dama yayi wannan shaida wasu malamai suka ce a'a zai yi shaida ne akan mu akan cewa ya isa da sakon da Allah ya aiko shi tunda tun daga nan duniya rana hajjin bankwana tara ga shekara ta tara ga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hajjin bankwana a ranar juma'a ranar arfa a cikin hudubar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya tsaya a arfa fi a azami mujma' a cikin mafi taron dandazon jama'a ga sahabbai sun taru ya ce, ala hal ballagtu ku saurara shin na isar da saƙon Allah gare ku ƙalu na'am suka ce eh ka isar Ƙala, allahun mashhad sai annabi ya ce ya Allah ka shaida na isar da saƙon da ka aiko ni da shi sannan dan ɗiba albarka wani ya zo ya ce mu bakaranta wa annabi mu kama tashi gashi a hajjin bankwana yana shaidar da Allah aikin da ka aiko ne na musulunci wanda za a yi musuluncin har duniya ta kare na isar ban rage ba ban boye ba sabai suka ce ka isar ya ce Allah ka shaida abinda ka ce in karantar a yi addini da shi har duniya ta kare na isar ya Allah sannan na ɗiba albarka wani shiga muna wata ɗariƙa ya ce mu ba annabi mu zo mu bi wani Hmm? wannan shekara wa'azin komawa ga Allah ne saboda ta'addancin da ake mana babban jigon abin da ya kawo ya kawo ana mana wannan cin hanci ana mana cin zarafi wallahi shirkar da ake yi da kahircin da ake yi da ɗauke hukuncin Allah ana mai da ga wannan Allah Allah yana hushi da haka ta yanzu mutane su koma ga Allah su kaɗaita Allah da bauta su gani Allah bai taimake mu ba Allah ya sauƙaƙe sannan annabi ya sake daga halshensa ya ce ala halbal lagatu ya ce ku saurara shi sahabbai a nan arfa muke shin na isar da saƙon Allah da ya aiko ni gare ku ƙalu na'am suka ce eh ya manzon Allah ka isar ƙala Allahumma shad ya ce ya Allah ka shaida na isar da abin da ka aiko ni gare su ah, kuma ƙala Allahumma shad ya ce ya Allah ka shaida ala halbal lagatu ya koma cewa ku saurara shi na isar da sako qalu na'am suka ce eh ka isar qala allahumma shahar su uku yace ya Allah ka shaida na isar da sakon da ka aiko ni gare su to annabi ya yi kawo hujja a arfa akan ya isar da sakon da Allah aiko shi wada annabi yabban musulunci haka za a yi musulunci ba ƙari ba ragi ranar gobe alƙiyama Allah zai yi tambaya kuma annabi zai ba da shaida akan ya isar da sakon da Allah ya aiko shi a ranar arfa ma ya daga baki ya faɗa sahabbai sun shaide shi ya isar ubangiji ya ce to ku kuma don me kun ka canza saboda a ranar nan ce annabi sallallahu alaihi sallama za a gargada magoya baya ne zuwa zuwa shan ruwan taukin alkausara waɗannan da sun ka canza wa da annabi ya yi musulunci a gidan duniya sai su she ƙori dididididi rubu ɗan yan narididi sai mala'iku ɗaya su tattare su a tare a ce kai ba da ku ba ke wuce ke ba da ke ba kai wuce kai ba da kai ba waɗannan da an ka tattare sai annabi ce ah, asahabi asahabi ai jama'a tana tan duniya sallah suka yi azumi suka yi kaza suka yi sai mala'iku su ce ai baka sani ba bayan ka bar duniya baddalu wa gayyaru sun canza addinin nan sun musanya shi sun canza shi don haka sai annabi ya ce fasuhukan fasuhukan don Allah a kore mini su su ta su bani wuri haka duk wanda bata yi addini irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta ganin annabi kina son ki ga annabi ki daddage ki yi addini wanda annabi yayi komi ilimin mutum komi zaman mutum waliyi annabi zai bi in bai bi annabi ba wallahi bai ganin annabi wanda bai ga annabi ba bai shiga aljanna abin da zai sa ka zama wali bin annabi ko ba ba shi bane annabi shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine haka nan idan muka duba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da ya isar da wannan mazo wannan sakon da Allah ya aiko shi tunda ubangiji ya faɗa alqur'ani Ya ce ya kai manzo ballig ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas ko Allah ya gama annabi ya ce ya kai manzon Allah ka isar da sakon da Allah ya aiko ka da shi ka isar da sakon da an ka aiko ka shi daga wurin ubangijinka in ho baka isar ba to baka isar da manzancin da an ka baka ba kuma Allah ya shaidi annabi ya isar ga annabi a arfa yana ƙara jaddada ya isar kuma wurin isar da sakon nan Allah ya gaya ma annabi Allah zai tsare shi daga sharrin mutane wallahu ya muka minan nas Allah zai tsare ka daga sharrin mutane kuma Allah ya tsare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan idan muka diba ah, za mu gani cewa al'amarin ha ba karamin al'amari bane in ana magana game da lahira fannabi sallallahu alaihi wasallama shahidun alaina annabi zai yi shaida akan mu yashhadu bi annana yashhadu bi annana ballagana ballagana zai yi shaida akan mu cewa ya isar muna da sakon da Allah ya aiko shi da shi kuma zai tsayar da hujja a kanmu babu abin da ya rage na hanzari gare mu illa mu bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan daga cikin fa'idar da zamu mu iya cewa mun samu zamu iya fahimta cewa la uzra li ahadin ba da an ta bayyana lahul huda babu uzuri ga kowa bayan shari'a ta bayyana gare shi shari'a ta bayyana to in mutum ya kibin shari'a lahira bai da uzuri wata ta ji shari'ar annabi ake bi sallallahu alaihi wasallama amma tana nan ga turken ta mai taɓo, tana bin hanyar da ba ta annabi ba ba ki da uzuri me yasa kiki kakkaɓe hijabin kiki ɗarma ki yawa ki je makaranta ki nace ki yi karatu har ki tantance abin da aka nuhi da biyar annabi dan me baki haka nan ba Ba ki da uzuri an gane wannan ko wata kuma a'a ita tana ganin waɗanda ba su bin annabi sun yi yawa to yawa hujja ce jama'a waɗanda ba su bin karantawar annabi ba su da su sun ka yawa ta ce a to ita dai tun da dai ga dai inda jama'a suke ni can ni to ai ko Alahira yan wuta sun yawa mi kice to eh a lahirar ma yan aljanna za su gada gidajen yan wuta bayan an je an shiga aljanna Allah Ubangiji duk wanda an ka hukunta ma dawwama cikin wuta sai a zo a yi rabon gado yan aljanna su canye gadon yan wuta Allah ka sa da za mu cin gadon yan wuta ku ce amin wallahi ni'ima ce ba ƴan karama ba cikin gidan aljanna ga gadon kisan nan ga gadon yan wuta duk a kakkara a rarraba a babbaku ashe don hakan ga abinda an zama lahiya mutum ya bi shiriya Allah ka sa mu akan bin shiriya shi yasa Allah ya ce wa man yashaqiqir rasula ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ubangiji ya ce wa man yushaqiqir rasula duk wanda yake sassaba ma manzo duk wanda ya saba ma manzon Allah eh, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta bayyana gare shi annabi aka bi ba abin kowa sai annabi ya gane haka ya bi hanyar da ba ta mummune ba gairu sabilil mu'minina hanyar da ba ta sahabban annabi ba mummunai anan sahabban annabi ake nufi su suke mana da kon addini ya iso gare mu don haka sai a bi hanyar sahabbai yadda sun ka kawo mana arwalla da wanda aka tsalki da wanda aka sallah da wanda aka azumi sahabbai sun ka kawo mana ya bi hanyar da ba ta sahabbai ba nuwallihi ma ta wallahi Allah ce za mu jibinta mai abin da ya jibinta na barin hanyar annabi da sahabbai wa nuslihi jahannam ranar gobe alƙiyama mu kona shi da wuta la haula wala quwwata illa billah duk wanda bai bi annabi da sahabbai ba Allah zai kona shi da wuta saboda haka wajibi ne a duk inda an haga gaskiya a caɓe a kama a duk inda an haga kuskure wajibi ne a to shirya wa sa'ad masira Allah ce kuma wanda duk Allah ya sahi cikin wuta ranar gobe alkiyama makoma ta yi muni jama'a wallahi makoma ta yi muni Allah shi kare mu ku kalla wutar duniya kashi ɗaya ce cikin zahinta ɗaya ne cikin saba'in wutar lahira ta lunka wutar duniya so saba'in da zahi so sittin da tara ita ta duniya in kisa hannunki wadda ki ke kone to zahin ya lunka so saba'in la haula wala quwwata illa billah wallahi malam ko gittawa ka yi ta gidan burodi nan hanya ga in ka bi ta gidan burodi kana bisa dan abin hawanka da ka kalla haka sai ka ga wuta na ci balbalbal bal, bal. sai ka ya fadi kana Allahumma ajurni minan nar Allahumma ajurni minan nar Allahumma ajurni minan nar wallahi wuta abin tsoro ce don Allah ki bari wata rana in ke ta gidan burodi ki ga wuta take zabalbaka wanga wata duniya kenan kuma ke yi imani da wutar lahira gaskiya ce kuma ke yi imani da wannan ta Allah sai ta yi saba'in din wagga hai dole ki kama roƙon Allah ka tsare ni daga wuta Allah ka tsare ni daga wuta ha ya Allah ka tsare mu daga wuta ya Allah ka tsare mu daga wuta ya Allah ka tsare mu daga wuta wallahi in kuna jin kamar muna tsananta muku son ku da alheri muke yi shi yasa muke faɗa muku gaskiyar nan muna fatan samun rahamar Allah gare ku shi yasa muka son ku rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama makiya manzon Allah a cikin musulunci yawaita ɗaya suke yi ƙara yawa ɗaya suke yi saboda alamar alƙiyama wallahi alamar alƙiyama annabi ya sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda zai yi riko da hanya ta a ƙarshen duniya sai an kai kwamma wanda an rike da garwashin wuta ya jimƙe ke kusan garwashin wuta ki ɗauko garwashin wuta ki jimƙe ga hannunki yaya aka tsamanin wannan zahi to wannan zahin da za a ji na garwashin wuta ya yi sauki bisa ga wanda ya ce zai riƙe hanyar annabi saboda za a ƙiƙi har yan uwanki za su ƙiƙi, na kusa da ke za su ƙiƙi, ta ko ina za a zami ki kahon zuƙa. amma ki jajirce ki riƙe hanyar annabi za ki kai ga gaci ya Allah ka samu kai ga gaci ya rabbal alami haka nan daga cikin fa'ida da mun ka samu an tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama domin an ce wa yakuna rasulu alaikum shahida manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida akan ku ashe annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne in ku annabi shine manzo kuma manzon karshe duk wanda ya zo da wani abu ya ce gashi ya samo shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da'awar annabci yayi da'awar manzanci duk wanda ya yi da'awar manzanci kuma ya kahirta don annabi shine manzon karshe kun gane abin da nake cewa ko an samu mutane da yawa da sun kai da'awan manzanci ba su yi towa karar ce su manzanni ne Allah ya aiko su amma suna cewa ga wani sako da Allah ya ba su ya ce su haɗa ma mutane su yi aikata shi wannan shi yasa sun ga zama kahirai saboda ne da awon manzanci ɗin. daga cikin fa'ida da muka samu annahu cewa yadda lamari yake babu manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin fa'ida da muka samu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yamtahin al-ibad bil ahkam ash-shar'iyyah lalle Allah madaukin sarki yana jarraba bayinsa da hukunce hukunce na shari'a ijaban kun gane ko ko kuma tahriman Allah yana jarraba mu ga hukunce hukuncen shari'a da yake son mu aikata Allah yana jarraba mu ga hukunce hukuncen abin da yake haramtawa don kan mu aikata duk Allah yana yin wannan Allah yana jaraba mu ga hukunce hukuncen da mun ka saba muna yi sai a shahe su yanzu kun ga an shahe magana sallah ana masallacin kudus an mai su a ina masallacin harami inda ka abu take ire-iren waɗannan shi yasa Allah ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi Allah ce ba mu sanya maka wannan alƙibla ta Ka'aba ba sai don mu bayyana man yattabi'ur rasula ko wanda yake bin manzo mai manyan kalibu alaƙa bai daga wanda yake juyawa baya Allah dai ya bayyana da masu gaskiyar imani da waɗanda ba su da gaskiyar imani sai kawo nan jarabawa kuma Allah yana kawo jarabawa misali ya ba ki kuɗi ko ba mijinki kuɗi don a jarraba a gani shin kuɗin za a rike su da Allah ya ce shin kuɗin za a yi tasarrufin su da Allah ya ce a yi wannan Allah yana yin jarrabawa haka ko kuma don misali in Allah ya ba mutum kuɗi akwai abubuwa na wajibi da ya kamata ya yi irin hidda zakka Allah sai ya jarbi mutum akwai abubuwa na wajibi da ya kamata ya yi ga 'yan uwa ne Allah ya jarrabe shi da abubuwa waɗanda ya kamata ya yi ga addini Allah yana jarraba bayi da irin wannan domin Allah ya jarabe mutum da kuɗi wani lokaci Allah ya kan jarabe shi da ɗagawa in mutum ya gana da kuɗi sai ya ɗora jiji da kai wannan jarabawa ce ya faɗi Allah ya kan jarabe mutum idan ya bashi kuɗi wani lokaci kuma sai ka gan shi yana rowa rowa jama'a rowa ga mutum da kuɗi amma marowaci ne wannan jaraba shi ne Allah yake yi kun bai ci jarabawa ba da sauran irin jawa da Allah yake ba mutum hakan Allah na jaraba mutum da talauci don ya gani irin danganar da zai yi ya halatta in baki da abin da ki ci baki da gaba da baya ki roƙa ga yan uwanki musulmi su agaza miki amma wata abin da ta mai da roƙo bara ta mai sai sana'a in dai abin da za ta ci ne bata rasa ba amma ta mai da bara shi a sana'a wannan kuma Allah na ke jaraba ki kuma ke haɗu baki ci jarabawa ba shi yasa a ƙa'idar musulunci in mutum na da abin da zai ci ba a yadda ya tara hannu ne ba yana cewa don Allah a taimaka min babu shi a musulunci ya kamata duk sadda kice don Allah a taimake ni to baki da amma wata ta je ta samo ta gani cewa o oh, yau yini guda wallahi na ya dace wani ya je hamin dubu biyar ya sauke gilas ya ban dubu biyar na ga wani bani dubu uku na ga wani bani dubu biyu na ga wani ce auna min uku ta shinkafa a a walla bari gobe in in da kirshe na tun da samu akai a musulunci bai dan miki da wannan ba sai in ba kira Allah ya sauƙaƙe to wannan shine Allah yana jaraba mutum da ilimi kuma ya bankaɗa maka ilimi a gani za ka yi aiki da ilimin ko kuma za ka zama malam ga sani ga ratse la haula wala quwwata illa billah wannan kuma duk yana cikin jarabawa da Allah yake yi shi janibin ilimi akwai abubuwa da yawa shin a matsayin Allah ya baka ilimi ka gane gaskiya za ka hito ka goyi bayan gaskiya ko za ka yi zaman ka cikin abinda da abbata da yawa waɗanda muna magana da su baka da baka su ce wallahi bello abin da kuka hodi shi a gaskiya mun gane to amma dai barin can din yan abubuwan sai a hankali na ce sai a hankali me ba Allah ka ci da kai ba wasu suna ganin abin da suka samu can na abin da suke ci da su da iyalansu in sun ka dawo sun ka kece gaskiya sun ka bi Allah da annabi ba su samu abin da za su ci iyazan billah ba Allah ke ciyarwa ba ba Allah ke ba da arziki ba to don me ba ku yadda Allah ya ba ku arziki sai kuna jiran wasu su ba ku arziki waɗanda in kun ka bi su za ku je wuta wannan ba karamin kuskure bane jama'a saboda haka wajibi ne in an samu ilimi an ka gane gaskiya a kuma isar da sakon Allah din nan boye ilimi laihi ne jama'a in ke san gaskiya ki hudi gaskiya kun gane ko wannan yana daga ciki kuma yana daga cikin fa'idar da muka samu a wannan aya wajabcin bin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa an ka ce wujubi tibai rasul sallallahu alaihi wasallama wajabcin abin manzon Allah tunda Allah ya ce liya alama man yattabi'ur rasula don Allah shi bayyana wanda ka bin annabi shi yasa an ka jiwa alƙibla daga Kudus an ka mai shi ta kaba ai wasu ridda sun kai lokacin suka ce a ah, to kuma yau ya ce muna ga inda aka kallo ana kuma kuma ya ce muna a dawo na haka kai abin gade akwai matsala ciki sai sun kai ridda to babu abin da yasa an ka ce wajibi a bi annabi sallallahu alaihi sallama domin Allah ya bayyanar da waɗanda za su bin annabin wata na ganin cewa yanzu a ce abi annabi wai wani han maza da yawa kana samu su eh, eh, an ka faɗa musu ga hadisin annabi sai ce ah, wai kuwa da hadisi aka aiki ba a aiki da fiqhu ce wai ce maka ba a aiki da fiqhu fiqhu in ya dace da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ai aiki da shi fiqhu in ya kauce daga aikin annabi sai ai watsi da shi ai aiki da aikin annabi hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani malamin fiqhu ya haɗu magana kishiyar ta annabi to sai mu ɗauki tashi mu bar ta annabi ah to akwai abin da malam ya gani bai yi aiki da wannan hadisin da ka sani ingantacce ba ka ji irin magana ta shedan to faɗa mana mina na malam ya gani wanda ya hana shi shi aiki da maganar annabi ya kawo tashi ta sonare ya rubuta a aje ta annabi a faɗi faɗa mana kuma sai ka ce mu da mun san akwai abin da malam ya gani kaga shedan in dai hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya saba ma hadisin nan dole a saba masa a kama hadisi a kyala sa wannan shi aiki da ilimi ya Allah ka datar da mu ana gwada ko lokaci yayi ina ganin ko bamu kare ba yau ranar juma'a ce ya kamata mu takaita anan saboda mahuzakuwa sallah idan Allah ya kai mu gobe in zai yi mu ƙara bayani anan sai mu ƙara wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ran boye na ai hakuri da su har gobe saboda musallame hu cikin 'yan mintuka su jaye masu shigowa sallah su shigo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar